yanzu kamar haka kun ga wannan application din kun ga ya ƙara girma idan na masa haka kun ga ina ƙara masa girma haka ina ƙara masa girma haka ina rage shi ina ƙara masa girma shi ne irin abin da zan koyar da ku yanzu kun gani ina rage masa girma haka kuma ina ƙara masa girma to kowane application haka za ka yi masa alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda ku sani darasin mu ne zan nuna muku wani application mai abin mamaki ma'ana wata manhaja mai abin mamaki wadda mutane da dama gaskiya ba su santa ba to wannan manhaja ba komai take yi ba illa duk wani icon da yake kan wayarka za ka iya kara masa girma misali ko wani yana da ɗan matsalar ido ko wani abu wajen nemo application ma'ana manhaja za ka iya ƙara wa wannan application ɗin girma yanda idan ka zo nema kawai saboda da girmansa za ka iya gani idan ka zai nuna maka ko kuma dai kawai dai kana iya yin sa ne saboda ra'ayi to amma kafin na nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa da za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na muku jawabi a farko wannan manhaja mai abun mamaki ita zan nuna muku yanzu sannan kuma duk mai amfani da android na san zai ji daɗin wannan abu da zan koyar da shi sannan ina ƙara roƙo dai da a yi man subscribing sannan a danna min ƙararrawar sanarwa to abu na farko da za mu fara yi don mu ɗauko wannan manhaja mai abin mamaki da muka nuna fara nuna muku sai mu zo sai mu shiga cikin play store nan gurin haka kana shigo a cikin play store a nan gurin sacin ɗin nan sama sai ka rubuta gigan giganticon yana nufin gigantic icon giganticon an rage masa tsawon sunan ne amma misali yadda aka rubuta dai giganticon aka rubuta sai mu zo sai mu danna sacin kana danna sashen kun gan shi nan na farkon nan gigantic icon giganticon kun gani aka ce big icons gashi nan wannan na farkon shi za ka danna a akai kana danna kai idan ka duba review dinsa mutum dubu biyu ne suka yi review dinsa nauyinsa 1.1 MB ne rated 3 plus ma'ana ɗan shekara uku abin da ya sama shi zai iya downloadin wannan application ɗin sannan kuma idan ka duba da yawan downloadin ɗin sa mutum dubu ɗari abin da ya sama su suka yi downloadin wannan application ɗin amma wani abu da nake so ku sani shi shine wannan application ɗin bai daɗe ba shi yasa ba shi da yawan downloadin da yawa to amma na san idan yanzu na koyar da ku wannan abin zuwa nan gaba idan kuka zo ka ƙara duba shi za ku iya ganin wannan application ɗin ya kai mutum miliyan biyar miliyan kaza miliyan kaza kuma yawanci hanyar karawa wa'annan manhajoji applications in girma sai ka yi rutin wayarka wanda yawanci wayoyin yanzu wasu ba sa karɓar rutin amma wasu suna karɓa to da sai ka yi rutin ɗin wayarka shine aka samu application mai sauƙi wanda ba za ka sha wahala ba wajen ƙara wa icon ka girma to yanzu me za mu sai mu zo nan gurin sai mu danna install kamar yadda ko da yaushe nake faɗa muku abin da yasa muke installing a gaban ku saboda mu nuna muku duka abubuwan da muke a zahiri hakan ne kada misali wani kun san wani sai zo su ce maka basu ga manhaja ba ko kuma manhajar nan ba ta yi ko kaza kaza kaza shi yasa duk kokarin da muke yi mu ga mun nuna muku wannan hanya a application din to yanzu kun ga yanzu ga application ya gama kun ga yanda icon din sa yake wannan hoton kamar aljani haka to me za mu zo mu sai mu zo sai mu danna open haka kana danna open me aka ce maka giganticon kun gani haka daga sama aka ce welcome to giganticon aka ce gigantic Gigantic icon is an Android widget to create a Giganticon for an uh, application Gigantic icon for an application kamar yadda na faɗa muku wannan Giganticon ɗin ana nufin Gigantic ma'ana abu mai girma for an application ka ƙara masa girma go to your device list of widgets and there, and there you will find Gigantic icon select it and follow the instruction to me za mu sai ka zo sai ka danna ok kana danna ok suka ce kamar yadda kuka duba aka ce mai bu koma cikin widget din kan wayar mu ya za mu yi wannan widget din widget din a widget din suke akan waya sai mu zo sai mu yi minimizer idan muna so mu ga widget din kan wayar mu muna so mu kunna wannan application din ya fara mana aiki sai ka je gurin da ka san babu space babu komai a gurin kamar yanzu kamar nan gurin kun ga babu application ban taba kowane application ba sai ka zo ka sa hannunka a nan sai ka dan danne na 'yan sakanni ma'ana ka danne kar ka daga za ka ga me zai nuno ma kana zuwa kan nan gurin kan wayarka haka irin guri da space babu application ba za ka zo nan gurin ka ce za ka yi ba nan ma in ka zo zai yi amma abin da ya fi zahiri saboda idan ka zo kai a nan gurin za ka iya taɓa wani application sai ka zo daidai gurin da ka san kamar nan babu kowane application a gurin mt ne sai ka zo mai sai ka danne ka sa hannunka ka kaɗan yi sakan ɗaya biyu uku za ka ga me zai yi sai ka danne yanzu barin danne mouse nake amfani da shi amma bari ku gani zan danne kun ga gashi kana dannewa zai maka haka yana yi maka haka kun gani me sai ya nuno maka haka gashi nan sai daga ƙasa kun ga ya nuna wallpaper widget transition da home screen dama kuma a cikin application din an ce mana mu nemo widgets to ya za mu sai mu zo sai mu nemo widgets din sai ka danna akan nan wannan shine widgets din sai ka danna widgets kamar irin su agogo weather ma'ana gurin da zaka gani ana ruwa a garin ka da waye waye duk da a kan karkashin wannan za a dinka gagganin su kala kala widgets daban-daban shi wannan gigantic icon din a matsayin widget yake shine zai taimaka wajen kara wannan application din naka girma ko kadan kamar yadda na ce muku yanzu ba sai an yi rutun ba sai mu zo sai mu danna akan nan gurin da aka rubuta widget kana danna akan widget kun gani zai nuno maka kamar yadda na faɗa kun ga home screen agogo wannan rediyo ne da waye-waye sai mu dinka yin gefe kun gani ina jawo shi sai mu dinga yin gefe sai mu nemo wannan application din wannan kenan gigantic con din nan sai mu yi gefe mu dinga yin gefe muna yin gefe haka a hankali za ka yi kana yin gefe sai ka nemo wannan application din a nan gurin kawai kai ta yin gefe haka kamar yadda nake yi haka a hankali ku yi hakuri za ku ga muna dan cin lokaci saboda so muke kowa sai ya gane yanzu kun ga application din ya fito gigantican din kun gan shi a nan gurin hoton nan ka tabbata shi ka gan shi a nan gurin kamar yadda idan ka tashi installation to me zamu sai mu zo sai mu danna a kan nan gurin sai ka danna kana danna sai ka jira bar ku gani sai mu jira dan lokaci da ka danna sai ka dan jira shi kun ga kana danna zai maka haka aka ce allow gigantic icon gigantic to access photos media and files on your device shin ka amince wannan giganticon din eh, ka ba shi dama ya accessin hotuna da sauran midiyoyi na cikin wayar ka media kamar su music da wasu abubuwa da suka danganci hotuna da waye-waye sai ka ce me sai ka ce allow a nan gurin kaga kana danna allow zai nuno maka duka icons din kan wayar ka wanne kake so ka kara wa girma yanzu kamar yadda nuna muku a bidiyon na nuna muku kan cewa da facebook na kara wa girma to yanzu anan din ma facebook zamu yi kuma shi zamu kara sai mu dauko facebook misali mu dauke shi kaga kana daukar facebook kun gani sai ya ce mai processing icon for facebook kun ga mai gashi nan ya nuna mana facebook sai ka dawo nan sai ka danna kana danna zai dawo da kai kan haka to me facebook ɗinka na kan wayarka yana nan amma wannan ɗin ma duk inda ka danna a kai zai shiga maka yanzu misali kun ga na ɗauko shi ya dawo haka to ina so zan rage mai girma idan kana so zaka rage mai girma sai ka danne akan application ɗin kamar wannan na haka sai ka danne kana dannewa zai nuno maka wa'annan abin kamawan haka sai kai haka kun gani sai ka kama sai ka rage kun gani in ka ga dama ka ƙara mai girma in ka ga dama ka ƙara mai tsayi in ka ga dama ka ƙara mai faɗi gashi nan dai kala kala ya danganta da yadda kake so kuma wannan application din kamar yadda na faɗa muku wasu suna da dan matsalar ido wajen gani zaka iya ƙara application din ka girma kamar application din da ka fi amfani da shi duk lokacin da ka zo kawai zaka ga hoton sa sai ka ɗauko sai ka saka zaka gan shi kawai yanzu misali kun ga na ƙara masa girma kawai ina so zan shiga facebook sai ina yin haka kun ga gashi nan kun ga wayannan ƙanana ne amma wancan na mai da shi babba ina danna akai bari ku gani kun ga ya buɗe min facebook to haka ake yi yanzu kun ga wannan mun kara masa girma idan muna so mu kara bari mu kara wani application din guda biyu ku gani kamar yadda na faɗa muku sai ka samu guri da babu komai space kamar haka sai ka danne kana dannewa kun ga zai fito maka da haka wallpaper widget transition da home screen sai ka zo kan widgets din nan nan gurin sai ka danna akan widgets yanzu za mu kara wani application din sai na ce maka sai ku dinka yin gefe ka dinka yin gefe kana yin gefe haka kana yin gefe har sai ka ɗauko wannan application ɗin gigantical sai ka gan shi ma'ana za ka sa shi a matsayin widget sai ka yi haka ka dinga yin gefe kun gani widget su agogo su lambobi su waye duk wayannan widget ne sai mu sai ka dinga yin gefe to yanzu ga application ɗin gigantical sai ka zo kun gan shi kanan a nan gurin kun gan da aka rubuta gigantical kun gan shi a nan sai ka danna akai kana danna sai ka jira kar kai komai kawai jira za ka yi kaga kana jira to ba yanzu bari mu ɗauko wani application ɗin mu ƙara mai girma yanzu kamar mutane da muna yawan mu'amala da whatsapp bari mu nemo WhatsApp ko kuma wani abin da daban yanzu misali ga WhatsApp bari nemo kamar yanzu ka wannan WhatsApp business ko kuma zanda ko wani abu haka kowanne kake so zaka kara a girma sai ka kara masa yanzu kamar ga YouTube ga YouTube ma dai barin shiga na YouTube ku gani tunda a YouTube yake koyarwa sai mu danna akan YouTube kana danna za ku gani kun ga yana ma preparing kun ga YouTube ya zo to ya zame mu kara masa kun ga YouTube din kansa da girman sa ya zo kun ga shi da girman sa ya zame mu kara masa sai ka zo kan nan din nan kan application din sai ka danne shi kana dannewa za ku ga ya fito maka da wannan hannaye ga sunan daban-daban sai ka yi haka kun gani sai ka ƙara wannan application ɗin girma kuma sai ka rage masa to yanzu zan saka muku wannan manhaja a description ko da a ce mutum ya neme ta bai gani ba zan sa muku ita a description sai ku je sai ku yi downloading to yanzu kun gani gashi nan wannan mai da wannan application din YouTube babba bari ku gani yanzu ga sauran icon din kun gani gasu nan kanana sai ya kasance na fi amfani da Facebook da YouTube kuma ko mutum yana da matsalar ido sai ka sa masa su da girman sa yanzu kaga facebook in na danna akai kun ga zai buɗe min facebook ba shi da bambanci komai na ɗaya ne da na facebook sannan idan na zo na yi haka yanzu ga youtube shi ma na ƙara mai girma shi ma da na danna haka zai buɗe min asalin youtube dina to wannan manhaja tana da matukar amfani zan sa muku shi a ƙasan description idan ka gani wannan manhaja ko da ka neme ta ba ganta ba za ka ganta a ƙasa da abin da na koyar grand da na kuskure kuma ku gafarce ni da wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah ka danna mun subscribe sannan ka danna mun kararrawar sanarwa yanda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki ina yi kowa fatan alheri nagode